بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى أهل البقيع يسلم عليهم ويدعو لهم وعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم هذا مع أن في البقيع إبراهيم وبناته أم, الم... أم كلثوم ورقية وسيدة نساء العالمين فاطمة وكانت إهداهن دفنت فيه قديما قريبا من غزوة بدر ومع ذلك فلم يحدث على أولئك السادة شيئا من هذه المنكرات بل المشروع التهية لهم والدعاء بالاستغفار وغيره وكذلك في حقه أمر بالصلاة والسلام عليه من القرب والبعد وقال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليتا قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وقال ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام الله الرحمن الرحيم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 ga watan rabi'ul awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da sha hudu ga watan biyu shekarar miladiya ta 2012 a wannan majalisi na bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya tura wa mutanen iraki wanda wannan shine majalisunmu na hamsin da ɗaya a jerin gwanon majalisoshinmu na wannan masallaci wannan shine na ɗari da sittin da biyar kuma idan ba a manta ba gabar da ibnu taimiyya yake magana a kanta ta ce gabar ziyarar kabari ko ziyarar makabarta da yadda sunna ta ce a yi da kuma yadda 'yan bid'a suke yi don ya bambance tsakanin az-ziyaratu shar'iyya da kuma az-ziyaratu bid'iyya ziyarar da shari'a ta yadda ta zo da ita da kuma ziyarar da take ta bid'a ce malam ya kawo mana hadisai waɗanda suke bayanin hani game da wasu abubuwa da ake yi in an je ziyarar makabarta da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsawatar ya hana ya ja kunne a kansu sannan kuma ya shiga kawo mana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi idan an je makabarta za a ziyarci waɗanda suke kwanci a makabartar ga abin da ya kamata a yi musu ga abin da ya kamata a ce musu ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallama idan kharaja ila ahli albaqi yusallimu alaihim wa yad'u lahum annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya kasance idan ya fita zuwa ga makabartar baqi makabarta ce a cikin garin madina wacce ake binne waɗanda suka rasu a garin madina yusallimu alaihim in annabi ya je wannan makabarta ta baƙi yana yi wa mamatan cikinta sallama wa ya lahum kuma ya yi musu addu'a wa allama ashabahu an ya ƙulu idza zarul kuma ya sanar ya koyar da sahabbansa idan sun ziyarci makabarta ga abin da za su ce salamun alaikum ahla dari qaumin mu'minin aminci ya tabbata gare ku ya mazauna wannan gida mutanen da suke gida na mutanen da suke muminai wa inna insha Allahu bikum lahiquna kuma mu idan Allah ya yarda masu riskuwa ne da ku wa yarhamullahu almustaqdimina minkum wa min wal mustaakhirin kuma Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya daga cikinku da kuma waɗanda suka yi jinkiri waɗanda Allah ya yi wa daku nas'alullaha lana wa lakum muna roƙon Allah ya ba mu wato lafiya da mu da ku Allahumma ajurhum wala taftin na taftinna da ya Allah ka ba su ladan su kuma kada ka fitine mu bayan su waghfir lana wa lahum yi mana gafara tare da su wannan ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da sahabbansa a matsayin samfuri na addu'ar da ya kamata su yi yi yayin da suka ziyarci makabarta wannan ita ce kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ga wanda duk ya ziyarci makabarta ta musulmi ga abin da zai ce shine yi musu addu'a ya roƙa musu Allah ta'ala ya musu rahama ya ji kansu ya yafe musu sannan <clears throat> ya nema musu gafara wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar ashe kaga ba a koyar da ka roki wanda yake cikin wato wanda yake kwanci a cikin kabarinsa ba ko ka nemi agajinsa ka nemi wani taimako a wajensa ko ka ga cewa addu'a inda yake tafi karbuwa wato ka ga cewa za ka fi samun biyan bukatarka idan ka yi addu'a a gaban kabarin wani a'a ba haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar ba abinda ya karantar addu'a'u lahum wa laysa addu'a'u bihim addu'a'u lahum ayi musu addu'a ba ayi addu'a ta hanyar kama kafa da su ba ko kuma inda indahum a ce sai an je inda makabarta take ko saboda ana zaton wanda yake kwance a wannan guri salihi ne ko wali ne ko annabi ne a ce anan za a yi addu'a wannan duk baya daga cikin koyarwar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ballantana kuma a yi wasu abubuwan da suka wuce waɗannan kamar a musu sujjada ko a rika shafa kabarin ana tabarruki da shi ko a rika cin ƙasar wannan kabari ko a rika birgima a jikin kabarin ko a rika yanke-yanke ana yanka musu dabbobi ko a kai kyaututtuka na gwalagwalai a zuba a wannan makabarta duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba bai kuma koyar ba kuma ba ta daga cikin ziyara shar'iyya shine malam yake ta'aliki akan wannan ce hadha ma anna fil baqi ibrahima wa banatihi umma kalthum wa ruqayyata wa sayyidata nisa'il alamin fatima tare da cewa a baki din nan anan aka binne ibrahim wato annabi afwan ɗansa ibrahim da ya rasu a nan aka binne shi wa banatihi a nan kuma aka binne 'ya'yansa sallallahu alaihi wa sallama aka binne ummu kulthum aka binne ruqayya kai haka nan ma bayan wafatinsa yayin da 'yarsa fatima ta rasu a nan aka binne ta duk da haka duk da kasancewar wannan makabarta makabarta ce ta manyan bayan Allah manyan waliyan Allah annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama bai ce a yi mata wata hidima ta musamman ba ta hanyar a gina kaburburan da da tubali ko kuma a sanya fitulu ballantana a gina a yi musu ɗakuna kamar yadda yanzu ake yi a wasu gurare a kaburburan wasu annabi sallallahu alaihi wasallama bai nuna haka ba wanda kuma da a ce hakan ya halatta ko kuma da a ce hakan girmamawa ne to da babu shakka waɗannan su suka fi kowa cancantar a girmama su bayan annabawa da manzanni ga su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ga su daga cikin ahli baitihi sallallahu alaihi wasallama da suke da alaka ta kudda kudda shi bal ƴaƴansa ne ma amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi umarni a gina kabarin ɗansa Ibrahim da ya rasu ba bai yi umarni a gina wato a gine kabarin yarsa Rukayya da ta rasu da kuma yarsa ummu kulthum da ta rasu duk bai yi umarni a yi wannan ba mala ya ce to kaga da a ce abin nan da ake yi shari'a ce ta ce a yi ko girmamawa ne to da annabi sallallahu alaihi ya sa sahabbansa sun yi ko kuma daga baya sahabbansa sun yi mala ya ce wa kanat ihdahunna dufinat fihi qadiman qariban min ghazwati badr ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nasa ma an daɗe da binne ta a cikin wannan makabarta da ita ce ruqayya yayin da ta rasu kusa ko dab da lokacin a dab da yakin badar ma lokacin da aka ta rasu ana yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mijinta sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu bai fita yakin badar bai fita yakin badar ba saboda kasancewar ya shagalta da da jinyar ita ruqayya wa ma'azalika zalika falam yuhdis ala ulaika salati shay'an min hadhihi almunkarat amma duk da haka bai kirkiro wasu irin waɗannan abubuwan ki ba akan kaburburan waɗannan bayan Allah shugabanni na kwarai duk da cewa ga matsayinsu amma ba a kirkiro wani abu na na munkar ba irin wanda muka muka yi bayani a baya a baya can mun yi bayanin irin abubuwan da wasu suke yi a makabarta musamman 'yan shi'a imamiyya wanda muka karanta maganganun da suka rubuta a cikin littafansu wanda za a rika yi wa ahalul baiti idan aka je ziyarar kabarinsu ciki har da su fuskantar kabarin da yin sallah a jikin kabarin da yin sujjada da shafa kabarin da sauran abubuwa dai waɗanda muka faɗe su waɗanda dukkaninsu shari'a bata zo da su ba kuma shari'a bata ba da damar yin su ba inda a ce ana yi to babu shakka waɗannan bayan Allah na ƙwarai da an gani tattare da su lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ziyarar makabartarsu da kuma bayan wafatinsa sallallahu alaihi wasallama sauran sahabbai suke ziyarar wannan makabarta ta baki mala yace balil mashru'u at-tahiyatu lahu Abin da shari'a ta zo da shi shine a gaishe su waddu'a lahum at-tahiyya gaisuwa shine assalamu alaikum bin salamun alaikum ahli ahli dari qaumin mu'minin wannan sallama din ita ce at-tahiyya da shari'a ta zo da shi waddu'a lahum bil istighfari wa ghairihi da kuma roƙa musu gafara daga Allah da makamancin wannan roƙa musu gafara Allah ya musu gafara Allah ya yafe musu Allah ya haskaka kabarinsu Allah ya yalwata musu makwancinsu da maganganu dai waɗanda suke kama da wannan wannan shine abin da aka yi umarni a yi yayin da aka je makabarta ziyara shi wanda yake cikin kwance cikin kabarinsa ahwaju ilaika minhu ilai wato ka ya fi ka bukatuwa gare ka ya fi ka buƙatuwarka sama da yadda kake da bukata gare shi shi yana buƙatar addu'arka shi bayan ya bar duniya duk ayyukansa sun dakata in banda abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya togace sauran ayyuka da yake yi sallolin da yake yi qiyamul lailin da yake yi azumin da yake yi na farilla ko na nafila duk ya dakata ba zai ci gaba da samun wannan gara basar ba wanda kai da kake raye kai da kake samun wannan moriyar yanzu kai kake da wannan damar kai kake da damar ka ibada ka ƙara nauyaye ma'auninka na lada kai kake ga damar ka yi sadaka da dukiyar da Allah ya baka don ka ci ribar a can duk kai kake da wannan dama shi yanzu wannan damar duk ta riga ta ta kubuce masa bayan ya bar duniya bayan ya bar duniya babu maganar kuma sallolin farilla ɗin nan biyar shi babu maganar su a kansa taklifi ya kare daga mutuwarsa ballantana azumi ya zo ya azumi dole ba shi da wannan damar wanda zai ƙara nauyin ma'auninsa da su kun banda waɗannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya togace wanda shine sadaka gudana ko ainihin ilimi wanda zai bari ana amfana da shi ko sadaka mai gudana ko ko sa na kwarai da yawa tarbiya wanda zai ci gaba da yi masa addu'a ta kwarai bayan rasuwarsa waɗannan abubuwa su ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya togace a cikin hadisinsa to in su kuma babu abin da dan adam zai amfana da shi bayan mutuwarsa to kai kake da wannan damar shi a lokacin ji yake ma ina ma ina ma ina ma ba shi dama ya dawo duniya domin ya yawaita waɗannan abubuwan da watakila sanda yake duniya bai fahimci amfaninsu ba kamar yadda ya fahimci amfaninsu bayan ya bar duniya saboda haka kaga shi yake da buƙatar addu'arka ka roƙa masa Allah yafiya ka roƙa masa Allah gafara ka roƙa masa Allah rahama ka roƙi Allah ya yalwata kabarinsa ya haskaka masa shi wannan shine abin da mamaci yake bukata gurin mai rai amma duk wani abu da zaka je ka yi na surkulle ko ka ci kasar kabarin wanda cutar da shi kake ko ka rika ainihin shafa kabarin ko ainihin ka rika sa ya biya maka wasu bukatunka na duniya wannan duk ba zai amfane shi ba wannan duk shi ba zai amfana da wannan ba to kaga maimakon idan mun je makabarta a yi wannan sunna din a roƙawa na cikin wanda suke mamata a kwance a wannan makabarta waɗannan abubuwa maimakon mu yi wannan sai mu bige da yin wasu abubuwan da ba za su amfane su ba wanda wanda ya saba wa koyarwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce wa kadhalika fi haqqihi amara bis salati was salami alaihi min al qurbi wal bu'di haka nan dangane da haƙƙinsa shi kansa manzo sallallahu alaihi wa sallama shine yayi umarni da ayi masa salati ana kusa da shi ko ana nesa da shi yi masa salati da sallama ana kusa da shi wato kana dab da shi kana dab da kabarinsa kana madina ko kana ƙasa mai tsarki ko kana nesa kana najeriya ko kana china ko kana india ko ma ina kake a duniya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema daga wajenka shine kai masa salati da sallama wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema gare mu bi masa wa qala akthiru alayya min as-salati yawm al-jum'ati wa laylat al-jum'a ku yawaita yi min salati ku yawaita yi min salati a yinin juma'a da daren juma'a ce yinin juma'a shine ranar juma'a daren juma'a shine alhamis da daddare a shari'a dare yana wato bin yinin da zai zo gabansa ne wannan shine a musulunci a shari'anci abin da dare shi yake fara zuwa sannan yinin sai zo a yanzu kun ga daren laraba miki daren laraba miki ba daren da zarar rana ta faɗi to wani yinin kuma ya kare, daren da zai zo kuma haɗe yake da yinin da zai zo gaba haka a ka'idar kalandar musulunci a yini abinan yinin gaba dare abinan ranar gaba tana riga wato tana shigowa daga faduwar rana ce sabanin lissafin bature sai sha biyun dare yayi yanzu shi bature sai sha biyun dare yayi sannan zai ce a laraba amma mu a ka'ida tun yanzu daren laraba muke ciki an fahimta akwai waɗanda suke zaton sai asuba ta yi sannan aka fita daga <laughs> talata saboda haka shi duk a yanzu talata ce saboda haka ko haihuwa aka yi masa ceren talata aka haifa shi yasa a wajen lissafin suna galibi ake ake kuskure abinda suna aka ce a yi wa yaro aƙiƙa fi yau misabi'ihi fi yau misabi'ihi a yininsa na bakwai saboda haka idan aka haifi yaro kafin faduwar rana ya samu yinin farko misali a ce yau karfe hudu ko karfe biyu rana aka yi maka haihuwa saboda haka kaga an haife shi a yinin talata saboda haka in ka tashi lissafi yinin talata ɗaya gobe yinin laraba biyu jibi yinin alhamis uku yinin juma'a hudu yinin asabar biyar yunin lahadi yinin litinin nawa bakwai fiyo ihi to a ranar za ka yi masa yanka to amma mu maimakon haka sai ake fiyo ihi saboda ba a lissafa shi wannan yinin da aka haife shi a ciki shi wannan kawai ba ya da amfani saboda haka ko sai ka ga cewa ko bayan asuba za a haife shi bayan sa dawo daga sallah asuba karfe shida shida da rabi aka haifa mutum yaro sai kaga ya share wannan kaga ya ci yinin gaba ɗaya fa bai ma rage ko bai ya ci shi har faduwar rana amma ya tashi kawai sai ya sai ya share shi saboda haka sai kaga fi yau bisaminihi ake ake yanka saboda haka amma haihuwa a yinin talata in rana ta faɗi shikenan yinin ya tafi yanzu wanda za a yi masa haihuwa a a yau ko a irin yanzu bayan faduwar rana sauraka sunan yaron zai kama akikasa za ta kama ran talata din saboda bai riski yinin ba in kai lissafi sai ka ga daga yinin gobe za ka fara yi masa lissafi sai ka ga cewa sabi'i hidin ya kama yau ranar talata annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku yawai ta yi min salati yawmal juma'a a yinin juma'a wa lailatal juma'a da daren juma'a wato tun ran alhamis da daddare tun ran alhamis da daddare tun daga wannan lokacin har yinin juma'a ya ƙare wannan yana daga cikin lokacin da ake ƙarfafa istihbabin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati daman yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati mustahabbi ne a kowane lokaci ba sai daren juma'a ba ba kuma sai yinin juma'a ba a kowane lokaci mustahabbi ne ka rika yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati sawon a cikin sallar ka ko bayan sallar ka ka rika ambata annabi sallallahu alaihi wasallam kana masa salati ko musamman ma lokacin da kake karatun hadisansa duk wanda yana daga cikin abin da ake bukata a kowane lokaci musulmi yayi to amma a yanayin juma'a daren juma'a da wannan kuma ya ta'akkadul istihbab sai zaman sa mustahabbi ya kara karfi an gane ko sai ya zama ya ƙara ƙarfi wannan lokaci shi kuma wani lokaci ne na musamman da yake da wata fallala ta musamman ya ce fa inna salatakum ma'rudatun alayya domin ana bujuro min da salatin ku wato idan kuka yi salati ana bujuro min waye masu bujiro masa mala'iku da Allah ta'ala ya sa su wannan aiki inna lillahi mala'ikatan sayyahina yuballighuna anni salatakum yuballighuni uh, salata ummati mala abin annabi ke cewa Allah yana da mala'iku waɗanda suke yawo a ban ƙasa suna isan min da salatin da al'umma ta taimu haka idan bawa ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mala'iku su suke isar da wannan salati shine ma'anar ma'rudatun alayya qalu kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad aramta ana ya musa a rimta duk da akwai wanda suka wasalce shi da haka amma abinda ya fi shahara a gurin abin nan aram bi fatin ra aramta duk da alharbi a cikin littafin sa garibul hadith yana cewa haka malaman hadisi suka ruwaito aramta amma shi yana ga a ce armamta armamta yana ga a lugawa wannan shi yafi duk da cewa dai a wancan ɗin da malaman hadisin suka kawo shi ma daidai ne a ramta akwai yake cewa ko kuma a ce maimakon a ramta a ce armat ai ajsaduhum ko ajsadukum ala ala'ayi halin aramta ɗin shine abinda malaman hadisi suka rawaito bi fatihin ra'i a cikin dalil autar shaukani ya wasalce shi da arimta ɗin. amma dai a littafan sauran littafai a ramta suke cewa bi fatin ra sahabbai suka ce kaifa radu salatu salatuna alayka wa qad aramta ya'ni balita yaya za a bujiro maka salatun mu alhalin kasusuwan ka sun riddige shine abin da suke nufi yaya tunda sun san ah, mamaci idan ya bar duniya aka binne shi to kasa na cinye jikinsa gangan jikinsa ƙasa na cinyewa to bisa ga wannan ka'idar da suka fahimta ta dukkan mamaci ƙasa na cinye jikinsa sai suka zai cewa to shi ma yi sallallahu alaihi wasallama basharun ne don haka shi ma ƙasa za ta cinye jikinsa don haka yaya za a yi kuma a riƙa bujuro masa salatin da aka yi masa kala sai Allah sai sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah harrama alal ardi an ta'kula ajsad anbiya lalle Allah ya haramta wa ƙasa ta ci jikunan annabawa sauraka ƙasa ba za ta ci jikin annabawa ba wannan hadisi ne wanda yake nuna umumi wato am ne ya game dukkan annabawa da shi da sauran annabawan da Allah ta'ala ya ba su matsayin annabci a doron ƙasa babu wanda ƙasa za ta ci jikinsa ibnu abdulbar a cikin littafin at-tamhid da al-istidkar ce wa shuhada su ma shahidai ƙasa ba za ta ci abin nan jikunansu ba. ba yayi hujja da abin da ya faru na shuhada Uhud waɗanda aka kashe a yakin Uhud a lokacin Muawiya ibn Abi Sufyan ya so ya jawo lokacin da ya so ya jawo wato ruwan marmarar ruwa na ido na na na Uhud ya jawo shi ya zama inda ya fito inda mutane za su rika samu suna iba wato kamar a ce a jawo dam ko ko ko abin nan ko famfo a fito da shi yadda jama'a za su amfana saboda haka sai aka buƙaci a cire mamatan da suke kwance a gurin a sake musu guri to a lokacin ya nemi kowane mutum ya zo kusa da makusancinsa domin a yi wannan aiki to jabir ibn abdullah sai lokacin da aka zo aka tono mahaifinsa an kashe mahaifinsa a yakin uhud abdullah ibn haram al'ansari ana aka binne shi shi ma to lokacin da aka tono gawarsa sai ga ta ɗanya shatar wannan tun a yakin uhud tun a yakin uhud shekara ta uku bayan hijira aka yi wannan kuma sai gashi a zamanin mu'awiya a zamanin mu'awiya wajen shekara arba'in bayan hijira amma an tono shi ce aka tono shi ɗanye sa shatab yana ƙanshi ce a cikin gawakin aka abin nan ɗin da digar da ake saran abin nan ɗin da ita ta taɓa yatsan wani daga cikin abin nan gawakin da suke kwance a gurin sai ga jini to wannan yana daga cikin abin da ibn abdulbar ya yi hujja da shi kan cewa shuhada usuma haka wasu malaman suka ce a zai yi dai ba'adu shuhada ba lalle ne kowane shahidi ba ba'adu shuhada wasu daga cikin waɗanda suka yi shahada Allah na iya muku karrama su da wannan to al al'asulu asali ka'ida shine annabawa ƙasa ba ta cin su amma Allah na iya karrama wani kuma wanda ba annabin ba shi ma ya zama na kasa ba ta ci jikinsa ba min babil karamati lahu zama karama ce wannan gare shi amma ba ka'ida ba ce karama ce Allah na iya yi ma wani daga cikin wannan al'umma in ya ga dama kamar yadda yi wa mahaifin jabir abdullahi ibn haram amma ba ka'ida ba ce duk wani salihi ko duk wani waliyi ƙasa ba za ta ci jikinsa ba amma ana iya a samu saboda ka kai mamaki kaga cewa an tono wani wato wani wata makabarta kaga an tono mutum ƙasa bata cinye shi ba ko bata ci shi ba ma wannan baya cin karo da wannan hadisin kamar yadda malamai suka bayyana saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa ana bujiro masa da abin nan ana bujiro masa da salatin mu idan mun yi za a bujiro masa A shekaga ba yawo yake ba kamar yadda wasu ke cewa yawo yake inda suke zikiri yana zuwa gurin har a masa shimfiɗa wadda ita zai zauna a kai ko a ce in ana maulidi yana zuwa gurin maulidin wasu ma don rashin hankali sai a ware wata kujera ba kowa a kai wai ita ce zai zauna in ya zo akwai suna yin wannan im'anan filbida don a kai matuka ga bida'ar, saboda haka za a ware gurin zamansa daban kaga duk wannan tatsuniyoyi ne ba ba su da inganci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa bai ce ai ni duk inda kuke ina nan ba da sai ce ya za a bujiro maka ce ah. ce aksuru alayya min as-salati yawm al-jumu'a fa inni ma'akum aina ma kuntu ai da sai faɗa ka ko ce duk inda kuke ina nan sai ya ce ana bujuro min wato akwai masu ma bujuro min ina a makwanci na suka ce ya za a bujuro maka a makwancinka gashi gashi gashi ya ce a'a mu annabawa ƙasa ba ta cin jikinmu kaga abin da ya ba su ansa kenan to amma sai suka rena wannan suka rena wannan ansa suke ganin darajarsa ya kamata ta faka, ya kamata ya rika yawo duk inda suke ko kaga ana karatun sira da an zo ba ya ganar haihuwarsa sai a miƙe tsaye wai ana zuwa daidai lokacin haihuwarsa to a lokacin an haife shi ne to ba za su miƙe tsaye to duk wannan shi da ya ce ma a daina ma miƙe masa tsaye kaga da yana tare da a lokacinsa ne ma inkari zai musu ba kyale su zai ba to duk wannan yana daga cikin nisantar mutane daga tsotsuwa ta asali madogara ta asali ta musulunci ta alkur'ani da sunna sahihiya an yi nisa da su an shiga kama kame ana ta ana ta karanta wasu abubuwa marasa inganci maimakon a koma ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a karanta ta amma an tafi ana karanta wani abu kaga wannan hadisi ne wanda yana nan ba wai nisa gare shi ba yana cikin sunan abi dawud hadisi ne a sunan abi dawud a sunan ibn maja a nasa'i kutubus sitta kaga littattafai da wanda suna kusa da malamai to amma ba karantawa an kai akwai sanda aka kai wani matsayin da waɗannan littafan gani ake kawai su sai dai a rika karanta su tabarrukan in ma an tashi karanta su ko in wata masiba ta faru a ce a zo a soke sahih buhari aka mai da shi littafin bala'i ne da masifa da tashin hankali in ka shiga cikin fari ko wani bala'i ko makiya suka cinye za su cinye su da yaki sai a dauko bukhari a lokacin ake tunawa da bukhari in an wuce shi kenan kuma sai a shiga karance karancen wasu abubuwa marasa inganci amma abin ba wai nesa yake ba kusa yake da mu ilimin kusa yake to amma in baka karanta ilimin ba ko matashin kai kake da littafan nan ba za ka san abin da yake cikin su ba ba za su amfane ka ba وقال ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام يتي ما من رجل باب ونمتم يمر بقبر الرجل da zai wuce ta gaban kabarin wani mutum kana ya'rifu fi dunya wanda ya san shi a duniya wato ke da sanayya da shi a duniya fa yusallimu alaihi yayi masa sallama illa radda Allahu alaihi ruhahu face Allah ya dawo masa da ruhinsa hatta ya rudda alaihi salam har ya mayar masa da sallama wani hadisi hadisin abdullahi dan abbas ne kun a wasu littattafai masu dan nisa baya cikin kutubus sita, littattafai shida baya cikin masani mashahurai wasu sun inganta shi kama abdulhaq al-ishbili a cikin alhakamus sugura ya ce ba laifi hadisin ya tabbata Hakanan iraki ya ciro daga daga shi Abdulhakil ishbili a cikin littafinsa a cikin takhrijul ihya amma bisa gaskiya haƙi hadisin bai inganta ba hadisi ne mai rauni shi Abdulhakil al-ishbili ya gina tasihinsa akan wata ruwaya da take cikin musnadul muwatta na jauhari Muhammad ibn Qudama al-Jauhari wanda akwai magana doguwa a kansa hadisin bai inganta ba idan ka duba silsilatul ahadith ad-da'ifa na Sheikh Nasiruddin Albani hadisi na 4493 ai dogon magana a kansa annabawa su Allah ya fasu wannan da kuma shuhada da Allah ya ce inda rabbi wala taqulu wala liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun ita ma rayuwar shuhada da rayuwar annabawa duk ma wanda ya bar duniya rayuwarsa ba irin wannan rayuwar bace wannan abu ne wanda ya kamata kowa ya fahimce shi ma ba sai an yi ma dogon sharhi ba rayuwar waɗanda suka bar duniya suka rasu aka binne su a kabari rayuwa ce ta barzakhu alhayat albarzakhiyya ake kiranta wato rayuwar barzakhu shine rayuwa ma bainal hayatud duniya da kuma hayatul akhirah wato wata rayuwa ce ba a zo an yi tashin kiyama ba wanda za a yi rayuwa irin ta dan aljanna ko wanda yake cikin wuta a ita wannan wata rayuwa ce tsaka-tsakiya za ka ta sha babban da wannan rayuwar irin tamu irin mu ana ci ana sha ana bawali ana ga'idi ana rashin lafiya ana warkewa ana aure ana tafiye-tafiye wannan dole min lawazim ko min khususiyat hadhihi alhayat ad dunya amma ba haka rayuwar cikin kabari take wanda yake kwance a sa ba magana a ce ya ci ya sha kamar da kake ci kake sha ko kuma wasu al'awaridul bashariya wasu abubuwa da suke bujuro wa ɗan adam su bujuro masa irin rashin lafiya irin warkewa irin waye duk baya wannan ballantana kuma a ce aure ko ya hayyafa duk ba a wannan sauraka rayuwar barzak ba a kiyasin rayuwar ta barzak da akan rayuwar wato rayuwar duniya sauraka ko da shuhada da aka faɗa Allah cewa ahya inda rabbihim sauraka rayuwa ce ta musamman da Allah ya yi da su yasa da ya tabbata hadisin isra'i a hadisin isra'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mirajin sa yake cewa marra bi bi Musa inda al-kasib al-ahmar qa'imun yusalli inda qabrihi ya wuce ta daidai makabarin annabi Musa yana tsaye yana sallah wani zai ce to fitowa da kabarin barin kabarin yake ko a cikin kabarin yake sallah ko akwai da suke irin wannan tambayar an ce an annabi ya wuce ta yana to shi waye daga cikin kabarin kenan ya tsaya ya gan shi yana sallah ko ko a cikin kabarin ne to ya za a yi mutum ya tsaya a cikin kabari ya yi sallah kuma ta eh, annabi ya gan shi fashewa kabarin ya yi kaga anan duk yana kiyasta rayuwar annabi musa da ake magana irin wani rayuwa ce shi yasa sai yake kawo dukkan wasu lawazim abubuwan da wannan rayuwa take lazimtarwa yake so ya lazimtarwa wannan rayuwa ta annabi musa alayhi salam da abin da aka nuna masa wanda ko ba haka bane ne rayuwar da annabi Musa yake yi da yadda Allah ya ga dama da ƙudurarsa ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu ne wanda kwakwalwarka ko tunaninka ba lalle ne hararo yadda yake ba tunda ba irin wanda ka saba gani bane galibi kan yi kiyasi da abin da kake gani ne to amma abin da ba gan shi ba da me ka yi kiyasin sa ba abin da ka yi kiyasin sa sai ka gan shi sannan ka iya cewa eh wanda ya yi kama da da abin da na gani ko nake zato amma abinda baka san shi ba baka da baka da ittisal da shi baka da alaka da shi an an bijirowa annabi sallallahu alaihi wasallama aljanna da wuta ya ganta a jikin bango a wancan lokacin dan adam ba zai suranta haka ba duk da yanzu watakila wani ya ce a muna ganin majigi muna ganin talabijin muna ganin abu ne gashi a cikin akwati a wani ƙasa ake yasa can can jikin bangon duniya ake abin amma gashi a nan a ɗaki na gashi nan ta tauraron dan adam waye waye ina kallo saboda haka yace to ba mamaki ta haka ne duk da dai wannan shirme ne ka kiyasta wannan da wancan da akwai masu ai annabi yana ko ina saboda ai ga talabijin ma kasa akwai masu wannan to annabi bai fi talabijin daraja ba <laughs> annabi yana ko ina ya zaka ce annabin kasuwa yake yana nan yana nan yana nan yana nan da muka ce yana zuwa gurin maulidi ai ka duba talabijin mana ba sai kaga ana abu ɗaya ba a Abuja amma duk inda kake kana da akwatin talabijin ɗinka ka murdo za ka ga abin to annabi ma ke abin da talabijin ma kenan da arna yahuda suka yi bari annabi mai daraja to kaga mutanen nan suna so su rage manzo Allah daraja <laughs> to bai san cewa wannan abin da yake faruwa da talabijin ba duk wani hada hada ne haka kawai su zama su kawai kasu kasu ka a hada wata waya da wata waya ka a haɗa wani inji da wani inji haka kawai ku zauna ku yi abin a gan shi ko ina zai yi ba zai yi ba ko a gidanka in satellite ne cire wayar ka cire wayar ka ga za ka gani <laughs> ba za ka gani ba to don abubuwa ne a june duniyar tamu a haɗa take akwai wasu abubuwa wanda ba lai ga gansu ba suna da tasiri wajen ɗaukan sauti wajen ɗaukan hoto ma to kaga shi dan adam sai ya wani hada hadi sai ya hada wannan ya ja wannan ya jona wannan in wannan ya lalace ma dip ka daina gani wanda ya cire ka to amma yake Allah ba haka bane sannan a bijiro maka da wani abu na lahira a duniya akwai wani da ya iya hasko mana abin da ake a lahira a je kabari a hasko abin da yake gudana cikin kabari mana ba gashi nan ba kwance su kansu yahudu da sarai sun yarda cewa akwai lahira sun yadda mutuwar da ake a kwanta a cikin gabari ba ita ce ta ƙarshe ba to amma ba saba hasko abin da yake cikin abin nan ba shi yasa ubangiji ya ba wa ɗan adam misali na ƙarshe wanda zai yadda ya sallama cewa sa ba wani abu ba yas'alunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila yas'alunaka anir ruh za a tambaye ka meye ruhi Me mahiyar ruhi an ce ruhi meye hakikan ruhi to ka ce musu ruhi wannan al'amarin ubangiji na ne duk abin da aka baku na ilimi kankani ne in aka kiyasa shi da ilimin Allah saboda haka ga ruhi a jikinka a tare da shi wanda ka imani kana da shi ba wani wanda ya ce shi ba da ruhi ya yadda yana da shi amma a ce masa meye ruhin nan da kake da shi ya yake ya hakikanin sa yake ba ka iya ba da ansa ba ba kuma wanda ya taɓa ba da wannan ansar a ina kuma ina ne mazauninsa a jikinka a kanka ruhinka yake a wuyanka yake a ciki kirji yake a ciki yake a kafa yake a hannu yake ba ba ba wanda zai zai iya cewa ga hakikar inda ruhin yake saboda ta ko ina mutum na iya rasuwa ana iya ana iya dukansa a kansa ya rasu a kirjinsa a cikinsa wani ma a kafarsa kaga ya rasu to kaga baka da ikon baka ka san ina ma yake ba amma kuma ka yarda akwai shi tare da kai to ashe ka da abinda baka hango shi ba ko baka abin nan dinsa ba ka yarda akwai shi kuma ka yarda da hakikarsa wannan shi zai sa ka yarda da cewa akwai wata rayuwa sannan ga bacci bacci wanda da kake ka tashi wannan hakika ce da ubangiji yake nuna maka ayasa a ciki wa huwa allazi yatawaffakum bil-layl wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar wa huwa allazi yatawaffakum bil-layl in kai bacci wata duniya kake samun kanka ce ka ganka ka je inda baka taba zaton zaka je ba tun nawa ne bacci gashi nan ana hajji da shi ana dawafi da shi kuma ko iya bai sani ba eh amma gashi ana ana hajji da shi ko kawai yayi mafarki ya ganshi a cana musamman in yana gurin zuwa cana ya oda to wanda yana yawo a ransa sai kawai sai ya gashi gashi har ya zo cana shi suna ta tattauna da yan cana za a bashi kwantena mutum ya yi mafarki gashi an haɗa masa wani kaɓaki na kayan daɗi yana ta ci yana ta fara'a yana ta jin daɗi Wataƙila ma wanda suke kusa da shi su ga yana dariya yana murmushi a gaishe yana bacci amma gashi yana ta dariya wani kuma ya mafarkin akasi shi ana ta jibgarsa Allah sai ana dukansa lokacin da yake cikin wannan hakika yana ganin shi a wata duniya duk da gashi a gaban ku kuna ganin shi ba ba wani ba wani gurin da ya motsa kwance yake akan shi fudarsa yana ta minsharinsa amma kuma shi yana ganin sa a wata duniya shi yasa bacci har yanzu ba wani wanda zai iya maka tafsirul ilmi ya ce maka hakikanin bacci ga yadda yake amma kuma abu da kowa yadda akwai shi ana yin shi a tashi kuma ana shiga wata rayuwa kaga ta yar kiyama ce kankanuwa ake nuna maka a cikin bacci ta kankanuwa kuma wani za ka samu abin da yake in daɗi yake ji zaka alamun a jikinsa lokacin da yake baccin alamar farin ciki haka burbushi da waye da waye gashi da bacci ne haka da in wahala ne wani zaka ga alamar haka tare da shi kaga ya tashi ma yana ihu sanda ake kirbarsa din shi a baccin fa yana jin yana yana yana jin zafin sai ya tashi kuma ya ga ci alhamdulillah ashe mafarki ne to shi yasa har kullum ba a kiyasta rayuwa ta ma ba'da al-maut lima qabla al-maut shi yasa lokacin da ake bagatar wasu hukunce hukunce a ce ga hukunci ga hukunci wani sai ce sai ya ɗauko maka wani abu na ba ba da almaut ce zai maka kiyasan sa ma ba'adal mauti ma ma ba'da ma ce zai maka kiyasan sa a qabla wanda wannan kuskure ne a ilimanci haka abin da ya tabbata waɗanda suke yake samu wani shine annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya gabata a hadisin da ya gabata amma waɗanda suka bar abin nan suka bar duniya to abin da ya zo dangane da jin su akwai hadisin da cewa idan mamata suka kai mamaci makabari suka binne shi suka juya ba yasma'u qar'a ni'alihim wannan ya tabbata yasma'u qar'a ni'alihim wannan ne abin da aka tabbatar sai ashabul kalib waɗanda aka kashe a badar sanadidu quraish jimajiman kafiran quraish da aka kashe annabi sallallahu alaihi wasallam aka jefa su rijiya zo yi magana da su ce hal ma wa'ada rabbukum haqqan yanzu kun samu abin nan da ubangiji ya muku alkawarinsa gaskiya ne har sahabai suka ce ai rasulullahi za ka rika magana da matattu ce ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba to wannan baya nuna cewa duk kuma wani mamaci in kai masa magana zai ji a lokacin Allah ya dawo musu da ransu zan ya zama wata wata ce wato bayan gashi an kashe su kuma an jefa su rijiya kuma su rika jin wasu maganganu da ba sa son shi kansa wannan nikaya ce amma wanda ba ka kiyasa sa ba kuma cewa duk wani mamaci kuma shi ma haka in an ya rasu shi ma zai rika ji in an yi masa magana har ma kaga an kai mamaci an binne shi kuma wasu su suna lakkana masa wai da zai ansa wa eh, munkarin wa nakir in sun zo masa tambaya suka tambaye shi man rabbuka to kace kaza wa ma dinuka to kace kaza wa ma nabiyuka kace kaza wa ma kaza kace kaza wai ana gaya masa ana ba shi sata ansa to wanda duk shirme ne ba ba gaskiya bane don haka a takaice wannan hadisi bai inganta ba وكل هذه الأحاديث ثابتة عند أهل المعرفة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فالدعاء والاستغفار يصل إلى البيت عند قبره وغير قبره وهو الذي ينبغي للمسلم أن يعامل به موت المسلمين من الدعاء لهم بأنواع الدعاء كما أن في حياته يدعو لهم ما ليتي وكل هذه الأحاديث waɗannan hadisai thabitatun inda ahlil ma'rifati bi hadisin nabi sallallahu alaihi wasallama sun tabbata a gurin masana hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama wannan banda waɗanda muka yi shara zuwa gare su wasu sun tabbatar amma wasu sun kore bisa wasu dalilai masu ƙarfi فالدعاء والاستغفار يصل إلى الميت عند قبره وغير قبره الدعاء da za a yi mamaci tana samun sa du'a nema masa gafara yana samun sa sawa'un an yi shi a nan makabar a daidai kabarinsa ko ba a kusa da kabarinsa ba wato ba lalle sai sai an je daidai kabarinsa ne zai ji addu'ar ko da kuwa daga gida ne mutum ya yi masa addu'a ya ci Allah ji kan mahaifina ko mahaifiyata ko Allah ji kansu rabbi rahamhuma kamar rabbayani sagira to wannan addu'ar za ta je gare su ma'ana za ta amfane su sawa'un ka yi ta a kusa da kabarin ko baka yi ta a kusa da kabarin ba wa huwa allazi yanbaghi lil muslim an yu'amila bihi mautal muslimina wannan kuma shine abin da ya kamata musulmi yayi wa mamatan musulmi mu'amala da shi ba wani abu daban ba duk wani abin da zaka yi ba wannan ba to alal haqiqa ba zaka amfane su ba to saboda san kanmu mu so muke wai mu more su maimakon su su more mu da addu'ar mu sai mu zo su za su hidimta mana mu roƙe su mu nemi uh, wani abu na arziki a gurinsu ko mu nemi ɗa ko haihuwa ko ainihin waraka kamar yadda yake faruwa a wasu garuruwa masu yawa na musulmi wannan ba shi ya cancanta musulmi ya yi wa mamatan musulmi mu'amala da shi ba da zarar aka ce musulmi ya mutu to farkon uh, farko farkon haƙƙinsa da yake kan musulmi shine su yi masa bayan su yi masa wanka su yi masa kafani su yi masa sallah su yi masa sallah sallah da ake wa mace addu'a ce sallah da ake wa mamaci addu'a ce ma'anarta addu'a shi za gaba ba ta da ruku'u ba gwa daga ruku'u ba ta da sujjada ba raka'o'i saboda ka ita gwaran addu'a ce ma'anarta addu'a don dama asalin kalmar sala a luga ita na nufin addu'a wacce ake wa mamaci addu'a ce wa huwa allazi yambage an eh, yambage lil muslim an yu'amila bihi mautal na wannan shine abin da ya cancanta ga musulmi ya kamata ga musulmi yi wa mamatan musulmi mu'amala da shi min addu'a ilahun bi anwa'i du'a ya roƙa musu nau'ukan addu'a daban-daban kama an na fi hayati ya lahum kamar yadda a cikin a lokacin da suke da rai ma a rayuwarsa yana musu addu'a wato haka nan bayan mutuwarsa haka zai ci gaba da ya musu addu'a wannan shi ne, wannan ina jin kama an na fi hayatihim zai kamata ya zama ba fi hayatihi ba kama an na fi hayatihim yad'u ulahu kamar yadda suna da rai ma sai ka musu addu'a ka roƙa wa musulmi kai musu kyakkyawan fata kai musu addu'a to haka nan bayan sun ma bar duniya wannan haƙƙin dai a ci gaba da da yi musu addu'a yana nan ba zai sare ba za mu dakata a nan saboda kan mu shiga wata gabar magana sabuwa da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هداهم إلى الدين ونجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina neman ƙarin bayani akan wannan hadisin da kuma ingancinsa hadisi yana cewa zayyinu kun bi salati alayya fa inna salatakum alayya nurul lakum yawm wata ku kawata majalisanku da yi min salati domin salatin da za ku yi min haske ne gare ku ranar gobe kiyama kuma ya ce kuma kenan ya nuna ya halatta a haɗu don yin salatin annabi a majalisi na ilimi ko waninsa da murya ɗaya to na farko maganar ingancin hadisin zai majalisa majalisakum hadisi ne maudu' to ne na karya bai inganta ba ah, kuma idan ma ya inganta to baya nuna a haɗu a haɗa baki a rikayin salati da murya ɗaya wannan bai tabbata ba daga cikin aikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama bai tabbata ba daga cikin aikin tabi'ai ko atba'ut tabi'ina ko al'a'immatul huda limamanmu na shari'a duk waɗannan ba a same su suna yin wannan ba inda kuwa irin waɗannan hadisan da ire-iren suna nuna a haɗu ana salati da murya ɗaya ko ɗaya na bayarwa ana aishi to da ya kamata su za su fara fahimtar haka kafin mu daga baya mu zo mu fahimta mun sha faɗa ko muna nanata wannan yana daga cikin manhaji na ahlus sunna shine dukkan wata fahimta da ta saba wa fahimtar al'ummar farko sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina to wannan fahimta gurguwar fahimta ce Kowa ne koyayi ta inda za ta saba wa tasu ba a ce ka fahimci wani abu ba za ka fahimci wani abu na fa'ida ba wannan kofa abu da take ilimi baya da gaci amma ka yi fahimtar da ta saba wa tasu su su fahimci wani abu daban kai ka zo ka kawo ta ka fahimtar da kwata-kwata ba irin tasu bace sun yi hannun riga to wannan ba za ta samu karbuwa ba ballanta na fahimtar ka ta haifar da wani abu na addini sabo domin yayin da za ku haɗu kuna salati da birya ɗaya ku ɗaga ku ɗaga sauke ko wani yana bayarwa ana amshi babu shakka ka zo da wani abu sabo wani hoto sabo na addini wanda ya kamata ka nemo masa gurbi a cikin al'ummar farko da musuluncin nan ba yanzu ka fara yin shi ba haka bai kamata ka zo da wani abu ba wani yana daga cikin khususiya ko khasiyya ta musulunci wato wani abu da musulunci yake banta da shi Allah ya tsare addininsa na musulunci saboda ya tsare alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don haka duk wani motsi da wani yunkuri da mutum zai yi na ya ga ya kawo canji a cikin harkar ibadar musulmi to zai zama bai samu karbuwa a gurin waɗanda suka san abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shi da sahabbansa ba ah, kamar yadda bahaushe yake cewa kifi yana ganin ka mai jar koma to da zarar ka yi wani yunkuri na ka kawo wani abu sabo to za ce ina aka samu wannan kuma ta kawo wani abu addini sabo ya kamata a haka abdullahi dan mas'ud ya gaya wa mutanen da ya ga sun yi da'ira wani yana ba su kwaman ku yi tasbihi ɗari ku yi talili ɗari ku yi kaza ku yi kaza yace laqad ji'tum bi bid'atin zulman aw fuqtum muhammadan wa ashabahu ilman kun zo da wata bid'a ta zalunci kun fi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabban sa ilimi ne kaga sai musu hujja tun ba a wancan lokacin sai musu hujja da aikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai saboda ya ga sun zo da wani abu da wanda ba ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba saboda haka dan an ce zayyinu majalisakum ba wai ana nufin sai kun hadu ba a yanzu haka karatun da muke yi duk sanda aka faɗi sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi masa salati aka jawo hadisi za a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati waya daga cikin tazyinul majalis inda ya inganta ma muna magana ne akan ingancin sa rashin ingancin sa ba yana nuna ba za a yi sa daman gashi ana yi musulmi kuma duk na kwarai ba sa haduwa su watsi ba tare da wani abu na salati na sunan Allah ya gitta a cikin su ba wannan dabi'a ce ta musulmin kwarai ban ce duk musulmi haka suke ba amma musulmi na kwarai haka suke inda za su zauna to ba za a watse ba sai kaji wani abu na ambatan Allah ya gitto ciki to haka ya kamata majalisan musulmi su kasance ko da yaushe wannan doguwar takarda ta kunshi wasu shubohi guda biyu dangane da haƙƙin muawiya ibnu abi sufyan alayhi salam wanda wasu suka ce a zamanin mulkinsa ya yi ƙoƙari ya caccanza addini ya yi wasu abubuwa sababbi da suka saba wa sunnar manzo sallallahu alaihi wa wasallama. to an kawo hadisi a cikin sunan al kubra na bai haƙi har ma aka ba da mujalladi da shafi aka ce mujalladi na biyar shafi na sha bakwai aka ƙara ma da zadul ma'at na ibn qayyim al-jawziya shi ma aka ba da mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da tara aka ce an ruwaito daga Muhammad ibn Abdullah wanda ya ce Mu'awiya ya halarci aikin hajji ya gudanar da wata da wani nau'in ibada wanda ta saba wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Sa'ad ibn Abi Waqqas da Dhahak ibn Qais su kuma sun je tare da shi wannan hajji suka rika masa suka rika musayar maganganu da tsakaninsa wanda ƙarshe dai suka nuna masa yadda ya hajjinsa ba haka ba ne. to hakika duk sanda wani mai bin addinin zagin sahabbai ya kawo maka wata magana da ta shafi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba ne sahabin ko tsakatsakiya ne ko karamin sahabi ne inda yana cikin wannan tawaga ta bayan Allah za a kawo maka a ce kuma a littafin sunna an ce kunci ko an ce sahabi ya yi kaza to kada ka karɓa kai tsaye ka bari ka je ka duba littafin ka ga yaya aka koro zancen ya yake haka yake ko ba haka yake ba don sautari za su baka bayani sai a baka reference an san cewa kai baka ma taɓa jin ɗuriyar littafin ba baka ma taɓa ganinsa ba ballantana har ka duba an kira maka wani suna wanda watakila ba aka wuce ba za ka iya maimaita sunan ba ce maka sunan kubra na bai haƙi saura kai ina za ka je yanzu Dan Allah ka ga bai haƙi <laughs> har ka buɗa ka ga saura ka sai ka rikice Kin kai yana rawa a ce an ka da kai gashi ai littafin ku ne na sunna kuma gashi a ciki abinda aka rubuta amma an ki gaya muku gaskiya to aka gaya maka haka sai ka ce to a bani dama je in duba ko ko in kaiwa malamai na su duba amma ka yadda cewa tabbas haka abin yake ko dai ka je ka samu abin ma ba haka yake ba wanda wanda yana faruwa sau tari ko ka je ka samu shi wanda ya kawo labarin shi mai littafin ya kawo shi ne don ya rusa shi ya ce wasu sun ce kaza kaza ko a karshe ƙarshe ce abin da ba gaskiya ba ne amma sai a ɗauko ƙarshen magana sai a ɗauko kuma ka wata gunduwa an yanke kan an yanke gajelar za a ɗauko gunduwar sai a baka shi a haka to sau tari za ka je ko ba ka samu ko abu ba haka ba yake ko yadda ba kissa take ba haka yanzu ka ba wannan kisar ga koma suna da kubura da bai haƙi sai ka samu maganar da ake yi ta tabbaki ne tsakanin sa'ad ibn abi waqqas da ad-dhahhak ibn qais amma aka ce a shekarar da muawiya ya haji shikenan sai muawiya ya zama da shi ake ta tabbaki sai aka ce su suka haɗa kansa suna ta masa abin da wanda sa'ad ibn waqqas sa'ad ibn malik ibn abi waqqas da shi da da dahak dahak ibn qais shine suke magana akan mut'atul hajj ana hada hajji da umara ko ba a hadawa to kusa cikin sahabbai kamar khulafa sun fi fifita kai kowace kai umara a cikin ashhurul hurum a cikin hajj sannan kuma ka zo kai hajji daban saboda ka samu ladan tafiya biyu suna matsawa akan wannan musamman lokacin sai na umar wasu abai suna cewa a dan me zaka hana mutum da dai manzo Allah ya yarda mu je mu hada umar da hajji bi tare ko mu yi kirani ko mu yi tamatti da ka ba zaka hana mu sunnar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu yi ba to wannan shine abin da yayi ta faruwa a lokacin sahabbai waɗannan su rika cewa a rika yin haka kamar yadda kuka sani a mazhabobin guda hudu wani ya ce maka tamattu yafi wani ya ce maka kirani yafi wani wani ya ce maka ifradi ya fi kaga su maliki a kullum suke ifradi ya fi shafi'iya abin nan hanbaliya su ce tamattu shafi'iya su ce kirani haka ake ta ta muhawara to wannan muhawara tsohuwa ce an dade ana yin ta to cikin sahabbai akwai wanda sun fi ganin ayi ayi umarar a cikin ashhurul hajji kamar misali ka ce a shawwal ka yi umararka ka yanki tikiti ka dawo sannan lokacin hajji ka kuma zuba ka ka tafi yanzu ka yi tafiya biyu ba ka je kawai ka ci bulus ka haɗe su ba wasu suna wato ƙoƙarin sa musulmi su yi haka don a samu ladan tafiya biyu ba wai don ba su yarda da wancan ɗin ba ne to wannan ne ya faru tsakanin shi da hak da sa'ad sa'ad yake cewa ba za mu bar wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yayi ba saboda Umar ya ce kai to sai Muawiya shi ma sai ya shigo cikin kissar aka ce shine yayi wai hajji ya sassaba wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai abu na biyu aka ce shi kuma cikin littafin al'um na shafi'i ake cewa ya kawo cewa an karɓo daga daga ubaid ibn rifa'a wanda ya ce sarki mu'awiya ibn abi sufyan ya zo madina kuma ya jagoranci Ah, mutane jam'i bai yi bismillah ba kafin ya soma fatiha amma kuma yawa kuma baya faɗin Allahu akbar idan ya yi ruku'u ko sujada bayan da aka idar da sallah nan take muhajirun da al'ansar suka yi masa ca cewa ya kawo sunnar ah, ya kawo sunnarsa ba irin ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba mai rayuwar mai ruwayar ya ci gaba da ba a gaya mana mai ruwayar ba mai ruwayar ya ci gaba da cewa ko da mu'awiya ya lura sahabbai za su yi masa tawaye sai ya sake jan sabon jam'i ya yi irin yadda manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi domin kaucewa fushinsu. To, wannan ruwaya da ƙarya da gaskiya don an haɗa a ciki. da wani abin da akwai shi a cikin al'um da kuma wani kare-kare wanda sai ka koma al'ummu din sai ka kuma duk ba <laughs> ba aka abin yau kana ba ko ba haka shi mai al'um a shafi ya kawo shi ba asalin mai ruwayar yadda aka ce a cikin ruwayar Anas ibn Malik shi ne yake ruwayar wannan daga Muawiya cewa ya zo Madina yi sallah tare da ya yi wa mutane limanci bai faɗi bismillah a farkon Fatiha ba ko bai faɗe shi a farkon sura ba ruwayoyi daban-daban sannan kuma baya kabbara lokacin da ya tafi ruku uku ya dago to bayan ya gama shine aka nuna masa cewa aka aibanta masa haka shine aka shine sai ya sake sallah wannan shine abinda dan cewa mun suka yi a salat am nasita ka sake wani abu daga sallar ne ko manta kai sai ya tashi sai aka sake sallah to wannan ita ce ruwayar ruwaya ce wadda malamai suka yi magana a kanta ta fuskoki daban-daban Ba ta inganta ba ta fuskoki daban-daban ba a yi haka ba ballantana ma a ce yayi in ba kuma da ka ɗauka ma ya yi. in ka duba sai ka gaba wani abu mutum yakan zo yana sallah wani abu ya bujuro masa shi yasa da aka ce a salat amna sita bai tashi ya yi musu ba ya rigima sai aka tashi aka sake sallah wanda su anan nan da cewa wai an ga za a yi masa tawaye za a yi rigima wanda duk babu wanda a cikin ruwayar kaga da an kakkara da abai da abin rigima ce wanda malamai suke ce a abinda Anas Anas Anas ibn Malik wanda shi aka ce ya ruwaito wannan ruwayar Anas ibn Malik shi ne aka ruwaito ta hanyar gangan jama'a bayan jama'a suka ruwaito daga Anas bin Malik cewa yayi sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam budewa yake da Fatiha baya bismi baya da bismillah a farko ko a ƙarshe wanda ita ce ruwaya da aka sani daga Anas ya za a kuma yanzu Anas ya ruwaito mana cewa gashi wai a masallacin manzo Allah Muawiya yayi sallah bai faɗi bismillah a farko ba sahabbai sun ce ba haka manzo Allah yayi abin nan ba kun ga ya saba da abin da ya zo mutawatiri daga Anas kaga tun daga nan zaka fahimci akwai rina a kabar abu na biyu a zamanin muawiya ne zamanin muawiya anas yana basra baya madina baya madina saboda haka kuma ba wata riwaya da ta zo ta ce anas ya bi muawiya madina saboda haka shi yana basra shi yana madina sannan abu na uku mutanen madina mutanen madina fahimtar su daga game da bismillah shine boye ta ba bayyana ta ba wanda ita ce fahimtar mutanen madina amma anan an ce sun yi wa mu'awiyar bore saboda basu ji bismillah sa ba kaga an canza musu mazhabar gaba daya wanda ita ce mazhabar duk mutanen madina har maliku da ya zo duk akan teki shi ya zaka ji ba ma bayyana ba ma bayyana bismillah ko wannan ita ce ma sunnar rashin bayyanawar shafi'iyya su suna suna bayyana shi yasa shafi iya kawo wannan hadisin dan yayi hujja da shi amma malamai sun ce wannan hadisin bai tabbata ba saboda haka kaga aka canza malaman Madina mazhabarsu wanda aka sani sannan kuma da a ce Muawiya ya canza ya koma yana bayyana saboda inkari da muhajiruna suka da mutanen Sham inda yake da zama da sun rawaito mana wannan amma ba wani mutumin Sham ko mazhabar mutanen Sham su ma boye boye bismillah auza'i shine babban malami cikin malaman sham kamar malik yake a madina ba saka ba, malik ce wajen ɓoye, bismillah sannan kuma wanda ya ruwaito wannan ruwayar daga arabi ibn suleiman sunan shi abdullahi ibn husayn ah, abdullahi ibn muhammad ibn husayn ah, abdullahi ibn usman ibn husayn shi kadai yake banta da wannan ruwayar sauran duk da suka ruwaito daga Anas ba haka suka ce ba sannan bayan ya ruwaito ta ya zo da ita da lafuzza daban-daban wani lokaci ya ce bai bayyana bismillah a farkon fatiha ba wani lokaci a bai bayyana bismillah a farkon sura ba wani lokaci ya faɗi wani isnadi daban wani lokaci ya faɗi isnadin anas wanda duk wannan yana nuna maka cewa bai amma kiyaye ruwayar ba to ita ce wannan ruwayar da shi a za a kafa hujja da ita don su zagi sahabi fi sabilillahi wannan ba haka duk hujjojin da shi a za su yi hujja da shi wajen zagin sahabbai duk idan ka koma tushen abin ko ka ga akwai kare-kare da karerai wanda abin ba ba haka kai shi ba ko ka samu a ciki akwai abin da zai zama uzuri ba ga mutumin yanzu kaga cewa suka yi ka manta ne ko ka rage mana kai irin wannan ko tana faruwa ake ma mantawa a rage raka'o'i manzo Allah bayan raka'a bi wai azhar yayi sallama kowa ya kasa magana zule da ya ce a kasarta salat a kusirati salat Sita. an rage mana sallar ne ta koma biyu a zahar ko ko ka manta ne maza Allah ya ce kullu zalika lam yakun ban san ɗaya ba ba a rage ba kuma ni ban san na manta ba ya tambaye abubakar su abubakar da umar suna gurin ci haka aka yi suka ci sa sadaka zuriya dai suka ce na'am ya tashi ya kawo biyu aka yi sujjada ba kaga idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai rage raka'o'i biyu saboda ɗabi'a ta bashar ta bashar ce inda ma ana basharun mislukum an sa kama sauna fa idza nasitu fadhakkiruni to ina kuma me yi dan muawiya ya manta ya manta bismillah ko ya manta kabbara da zai tafi to idan ka ɗauki hujjojin zagin da shi'a suke a suke wa sahabbai kowa ma za a iya zagi da wannan shi kansa mai wannan zagin shi ma yana rafkano a sallah ko ba wanda yake cewa ko da gaske ne ayat suratul kafi wa kalbuhum eh, to galbuhum ba su tun zara'ihi bil wasit yana nuna halaccin kiwon kare to shi abin da ya dabe shi ke kasa? <laughs> makwacin mai akwai sai kura ko shi yana so ya san hujjar kiwon kare wannan malamai sun sha faɗa kuma na sa an sha ji akwai guraren da aka yadda a rike kare ana riƙon kare don gadi ko don ya yi maka kiwo to don abin da don kiwo ko don farauta to in ko za ka riƙe waɗanda za ka riƙe kare a gidanka don ya yi maka gadi Ka dole ka ciyar da shi za ka bashi baka kiwata shi ba dole ka kiwata shi haka da in zaka zaka rike shi dan yayi maka kiwo a lokacin da ake fita da shi kiwo ko yayi maka ko kai farauta da shi ai dole ka ba shi abinci ya ci irin wanda yake ci saboda haka ko ba wa kalbuhum akwai akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi da ya nuna halaccin a riki kare da waɗannan abu amma wanda za a riki irin rikon da wasu ke wa kare na ado na musamman turawa ga a wani dan kare kamar yar magi haka kaga shi wannan wani gadi zai yi wani to ana bi shi ana shafa shi wani ma ya mutu ce ya ya gadan masa da dukiyarsa duka kaga wannan ba hankali a ciki wanda yake cewa mahaifina ya rasu to amma kafin ya rasu ya yi wasiya idan ya rasu a jikin likafanin nasa a rubuta masa suratu yasin da ayatul kursi ya ce hankali na ya tashi matuƙa saboda ban taɓa ganin an yi haka ba to malam ina neman ƙarin bayani akan wannan kada ka yi masa wanda zai yi maka wanda zai wasici ayi abin da bai dace da shari'a ba ba a zartar da wannan wasiyar la ta'ata lima li makhluqin fi ma'siyatil khaliq innama ta'atu fil ma'ruf abinda shari'a ta yazo da shi ta yadda da shi shi ake shi ake yi wa da'a akan sa amma abinda ba ba shari'a bace to wannan bai halatta ka yi masa da'a a nan ba kakka rubuta kakka rubuta la suratu yasin wala taƙila wani bara gurbi ne ya gaya masa haka an nuna masa cewa za su cece shi ranar gobe kiyama ko in aka sashi kabari za su taimaka masa to bara a yi masa to wannan ba daidai ba ne a a wannan ka wannan kan bai ba za su yi ba za su za buga da badujala kaga ai da to sai wannan shi kuma yake cewa menene hakikanin fassara wannan hadisi na Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu wanda Bukhari da Muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tu'radu al-fitna al kal hasiri udan udan fa ayu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatan sauda wa ayu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatan bayda hatta tasira ala qalbayn ala abyad mithl as-safa فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه wannan hadisi na Huzaifa kamar yadda aka sani Huzaifa yana daga cikin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da shi abubuwa da yawa da za su faru a cikin al'umma bayan wafatinsa har ya zama sahibu surri Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har ta kai irin sai da umar sukan kira shi zaunar da shi su tambaye shi abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman game da fitintinu to daga ciki yake faɗar wannan turadul fitan wa alal qulubi kal hasir udan udan wato ana bijiro da fitintinu ga zuciya ko ga zukata wato abin nan a me ake ce masa abin nan din tabarma zaren tabarma ko kabar tabarma wato za su rika buzurwa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kamar yadda ake saka tabarma da kaba ɗaya bayan ɗaya fa ayyu kalbin ushriba fa ayyu qalbin ushriba nuktat fi nuktatan sauda dukkan zuciyar da ta kwankwadi wannan fitina sai wannan fitina ta yi ta yi baki akan wato ta yi wani dugon baki akan zuciyar wa ayyu qalbin ankara nukta fi nuktatan bayda ita kuma zuciyar da ta yi inkarin wannan ita kuma sai ɗigon fari ya kasance a kanta hatta ta tsira ala qalbayn har zuciya zama zukata ne biyu mislu safa wata zuciyar ta zama faraƙal sannan kuma a share kamar falalan dutse fala tadurruhu fitnatun ma da mata samatu to wannan zuciya fitina ba za ta cutar da ita ba ko shi wannan zuciya fitina ba za ta cutar da shi ba matukar sama da ƙasa na nan wal akhar ɗaya zuciyar kuma ta zama aswadu mirbadan baki irin kalkuzi mujahiyan kamar kofin da aka kifa shi la arifu ma'rufan wala la yunkiru munkaran baya bai san abin da yake alheri ba bai kuma baya kuma inkarin abin da yake munkari illa ma ushriba min hawa sai abin da aka shayar da shi na ainihin san zuciyarsa wannan hadisi yana nuna yadda zukata lokacin fitintinu suke kasuwa biyu wata zuciyar fitina ta yi tasiri a kanta wata zuciyar kuma duk wata fitina duk wata shubaha duk wani rikici to ba zai canza zuciyar ba fitintinu za su ta zuwa har zuwa Allah ya naɗe ƙasa kowace fitina ta zo musulmi zai ɗauka babu wacce ta kai ta yana hazihi hazihi sai kuma ta wuce wata ta zo sai ci a ah, ga shi ga fitinan nan waccan ba fitina ba ce yani ha turaqqiqu ba'dan kamar da yazo a cikin a cikin hadisin to sashin wannan tana mai da waccan ba komai ba kusa a cikin hadisan da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na matsowar alkiyama har ma ta kai mutum yana wucewa ta gaban kabari yana cewa ina ma shine kwance a kabarin nan hadisin yana da girma sosai kuma yana cikin hadisin da malamai suka himmatu wajen wajen yi masa sharhi akwai hadisi na abdullahi dan amr da yake cewa anna nabi sallallahu alaihi wasallam amara an yujahaza jaysh an an an yujahaza jayshun an yujahaza aw an yujahiza jayshan فنفدت الإبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتع علينا إبلا بقلائس من قلائس الصدقة إلى محلها فكان يأخذ البعير ببعيرين والثلاثة حديث yana faɗar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci abdullahi dan amr dan as da cewa ya shirya rundunar da za a fita yaƙi to akwai buƙatar raƙuma wanda za a ɗora musu kaya da za a fita da su sai suka sai suka ƙare to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nemi masu raƙuma su bayar in ya so idan an dawo wanda ya bada ɗaya a bashi biyu wanda ya bada daya wani a bashi uku shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema a yi kun san eh, raƙuma ba sa cikin rubawiyat wanda ake cewa babu tafadul ko ko raƙuma sana ciki <laughs> raƙuma ba sa ciki saboda ka za a iya bayar da ɗaya a karɓi biyu ce ga ga ga sana kai da ka gan shi dai kaga ƙosashe ne don haka ina so ka ka bani waɗancan ƙananan biyu zai yi ko ba zai yi ba zai yi na ga tsaya ana akwai wani hadisi shi ma yana bukatar karin bayani dogo sai sati mai zuwa insha Allah shi ma da ya shafi wani abu ne na shubha da ake dauko a cikin littattafai na sunna dan in ba a littafin sunna aka dauko ba duk wanda ba amma a dauko a muslim a dauko a bukhari a dauko a abu daud a dauko ko ana kokarin a wato zabari yara da su ce to gashi ma a cikin littafin kuma an ce ayi wannan hadisi ne da aka ce ana hujja da shi akan auren muta'a insha Allah sai sati mai zuwa za mu bayani akan sa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in